jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na kasuwa a kai miki dole shirin da ke nazari kan sha'anin kasuwanci masana'antu da kuma tattalin arziki sunana ramatu garba baba shirin na wannan makon zai yi dubi kan sana'ar goro da yanda yanzu wasu kasashen duniya musamman larabawa ke amfani da goro da baya ake alakanta shi a matsayin kayan guzuri a al'adun mutanen nahiyar afirka goro dai ya zama wani abin so a tsakanin al'ummar ƙasashen saudiya da Indiya da bangladesh musamman mazauna ƙasar saudiya sai dai shirin zai mayar da hankali kan dalilan da suka sa gwamnatin saudiya ke hana shiga da goro da kuma abin da ya sa yanzu larabawa ke matukar cin goron. Maniyatan Najeriya dai na cikin waɗanda aka hana shiga da goro a bara, sai dai a ta bakin Liman Hafizu Sama'ila, wanda ya share shekaru yana jagorantar maniyyata aikin haji a ƙasar Saudiya. Hana shiga da goron na da nasaba ne da batun kiwon lafiya. To alhamdulillahi lalle Saudiya tana hana mahajjata shiga da goro. Ni a tunanina a fahimtata sai in ga ba komi yasa suke hana shiga da goro nan ba don ɗaukan mataki ne na kare lahiya saboda taruwar al'umma tewa kenan yana yiwa idan aka bari ana shiga da komi da komi musamman abin da ake ci wanda ake taba da hannu kamar irin su goro yana yiwa zai ta da wasu cututtuka wanda yana iya zama mutane illa ni a fahimta ta shi ke sa suke hana a shigo da shi don in ba haka ba ai ta wani bangaren kamar ta wajen bangaren dubai ana shigowa da goro to amma alhazai ne dai suke ma matakai kan cewa kar su shigo to shi yasa nake gani kamar suna ɗaukar wannan matakai ne don kare lafiya alhazan ko kuma al'ummar da ke haɗuwa ko a cikin saudiya baki ɗaya. muktar abubakar shugaban hukumar aikin hajjin najeriya ya ce hana alhazan Nijar ko Najeriya shiga da goro ko wasu kayan abinci akwai batun tattalin arziki lura da amfanin da 'yan kasar ke samu a wannan fannin don haka suna shirya duba batun don alhazai da su suma su samu amfanin aikin hajin wanda ya ce tun usulima ana kasuwanci a lokacin aikin kamar da doka ya ce mu ba da shirin abincin da mu za su ci amma a yarda mana ta hanyar ka'ida mu zo da kayan abincin kuma su kamfanoni na nan kasan su yarda su ɗauki 'yan ƙasashenmu su ne masu girkin kayan abincin domin duk yadda balarabe zai hada maka abinci ba zai hada maka shi ya ɗanɗanon abincin najeriya ko na nijar ba ya ba da ɗanɗanon abincin da idan mutum ya ji zai ji kamar yana nijar eh, ya san menene zai hada ya ba da ɗanɗanon abincin da mutum zai ji kamar yana najeriya eh, sannan abu na ƙarshe da shi ma nake ganin watakila kwa duba shine yadda za mu iya ƙara inganta mu da kuma shirya tarurruka yadda kasashenmu za mu iya zuwa mu haɗu ta yi abin da ya damu nijar a bana ya damu najeriya kafin lokacin da za ku zo eh, taro da hukumar hajji na saudiya dukkanmu za mu iya yadda a kan. kowanne mu in ya zo zai yi magana a kan abu kaza domin duk ya shafi kasashen mu to ta yi in suka ji daga bakin ku suka ji daga bakin mu suka ji daga bakin shoran kasashe da muke da alaka iri daya to zai inganta zai iya sawa su ɗauki mataki Ra'ayin da tsohon shugaban hukumar aikin hajin Nijar Bello Garba ya karfafa ko fannin jigilar maniyata ya kamata kasashen Afirka su ka ƙarshen danniyar da Saudiya ke nuna musu wacce take tilasta ma kasashensu ba ta jigilar kashi hamsin na maniyata ko ta barazanar hana su shiga ƙasarta. Lallai ka san duk ƙasashe sun koka da wannan rabo da aka yi da hamsin hamsin ɗin. To muka ce a yanzu kalla duk shekara ana daukan alhazai na waɗannan ƙasashen namu da aka ecowas dubu ɗari da talatin zuwa da hamsin in a gaba ma an ƙara an buɗe wannan kangi da aka sa sai ga ya ƙaru to kuka ce to shi in dai waɗannan nan an tsara ana iya a yi ɗan kamfani takaddattai na jirgi na musamman da daukan alhazai su dauka na niger su dauka na burkina su dauka na kuma da kuɗi mai sauki ba a hawala kuma arzikin na ya zama cikin asashen namu shi ne muke so a yi kenan wannan tsarin muke so a zamna a diba shi yadda za a yi shi amma sai in kasashe sun sa hannu a ciki sai diplomasiya amma da siyasa ta sa hannu a ciki wannan insha Allah san amfani To za mu ji dalilan da suka sa 'yan Afirka da dama ke mayar da hankali wajen sana'ar goro, musamman yadda suke safararsu zuwa Saudiya, sai kuma ɓangaren masu cin goron. Maniyata dai sun ce suna zuwa da goron ne, don ƙara guzuri lura da tsadarsa da alherin da suke samu. Na kawo goro amma bai kai ya kawo wanda yanzu da shi saboda mun taho da mai dama amma daga birni ya mai aka dan tsorata mu game da hawa da shi muhalin muka rabu da shi kenan to kuma muna gobe mu taho aka ce an ce dan ah, kaɗan dai mutum yana isa ya kaɗan dai muka rage idanu dan ni wanda na ɗauko duka bai wuce kwara saba'in da biyar ba wannan kwara saba'in da biyar min iske sun ce gora bana ba kuɗi amma dai ka talatin an kaba na mace ka talatin na sai da shi kwara saba'in da biyar ni amma da shida ne so ka ashirin da hudu kenan bisa kan wannan kwara saba'in da biyar da ta wuce shi. Akwai dai wasu masu cewa laraba na son goron ne saboda wasu dalilai na kiwon lafiya ko kuma ƙara musu ƙarfin sha'awa Wakilinmu Salisu Isa da ke ziyara a ƙasar Saudiya a wannan lokacin ya yi wa Falalu Danja wani mai sayar da goro a garin Makan tambaya ga kuma abin da ya shaida masa. Wallahi kwarai mu ma Laraba suna samun mu suna gaya mana haka suna tambaya amma mu ba mu san suwaye suke gaya musu haka ba gaskiyar al'amari mu ma ana tambayar mu haka din to an sun ce wai goron nan yana sa a karfin maza mu kuma ba mu da hujja da muke ce musu gaskiya su ma dai ba mu san wanda suke gaya musu ba saboda Allah amma jajaye laraba na yemen sun fi amfani da shi eh, na ma saudiyin suna amfani da shi amma yaman sun fi amfani da shi misali kamar su da ba su da shi ya aka yi suka gano da shi wannan horo wallahi to duka dai ta hanyar mu ne bakage duk abin da ga na Najeriya da Nigeria shigo a hanyar mu sai ta bakage akwai masu kuɗi wanda suke order su kwantina kwantina ake shigo da shi masu karfi ana shigo da shi ana raba shi riya yi da jidda to da haka suka san shi ba mu baƙaƙe ba jajjayen maci suke saboda yana sabke masu tansiyon tun da yanzu akwai wani balarabe wanda ke ba da jika ɗari biyar a so mashi a kulle mai galeda kawai shi kwata-kwata hawan jinin shi ya sam kuma a haka da dalilin haka ya ci gaba da cin goro mun ji ta bakin wani balarabe a garin na makka yayin da ya zo sayan goron. Hada man sirina هذا مفيد للسكر ina amfani da goro sosai saboda yana rage mana sukari da hawan jini sannan yana hana ni kwana in ina son yin wani aiki da daddare ko kuma karatu yanzu shekaru takwas kenan da nake cin goro yaya maganar batun cewa yana ƙara ƙarfin maza sai ya ci ban sani ba ina jin wasu ma na cewa haka nan ni dai goro na biya mini bukata kai na taba sayin shi har riyal 20 da daya dan haka ni babu wata matsala in dai na samu goro shikenan ana kullu li zaman sini na ashtari wa hadi hayani yatla hada alhabba li 20 riyal We got no time for arguments. We come to rock the body. We come to turn it up. To madalla. Masu saurare a nan shirin na kasuwa a kai miki dole a wannan makon zai dasa aya sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin wakilinmu Salisu Isa da ya taimaka kwarai wajen haɗa wannan shirin. Ramatu Garba Baba ke muku fatan alheri, mu huta lafiya.